kansu daga cikin maslahohi mursala fiska hamsin da ɗaya annahu amara man salla fi rahalihi thumma jaa ila almasjidi an yusalli ma'a al-imam takunu lahu nafila kaga wannan maslaha don a ce ka zo masallaci ka samu wuri ka launa akwai tuhunta bai dace ba duk inda in aka ce za a yi sallah to duk inda kake kawai maza shiga layi shiga sako shi za ta ko da na yi sallah a gida ke annabi ya yi umarni wanda ya sallah a gida ya yi sallah a tantinsa an bajan a ilal masjidi an yi salli ya ma'alima sai yi sallah da liman wata kodo ko nafila daga wannan maslaha ce musala لئلا يتخذ قعوده لقد يدعوك زمان والناس يصلون جريئة إلى إساءة الظن به إذا زمان أنا مصممون ذاته wanda wannan to me yasa bare bi musalla ba musulmi ne ko kafiri a asila dan shi'a ne a dan kala kato ne mai yiwa baya bi musalla muna a wurin mun sa kafirai to ka ko dole ka shiga ساعة الظن به وأنه ليس من المصلي الوجه الثاني والخمسون أنه نعم يا هنا أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلا لمصل أو مسافر وتؤهنا an hana an yi sallar isha ta ƙarfe ba ba mutum in bai so samu ne kana sa rayuwar ka ta kyau kana son ta albarka ko da gashi mun kasa ya ana gama sallar isha ne wuri ba za ka ga ban wannan amma malam mun kasa in jefe ku da ciwo na na kasa gaba na san na da yan uwa a wajen wannan lalatar sabo hira bayan an yi sallar isha bai fi kyau na yake ma ne wurin al'akata ila li musallin shi ta sallah mutum yake yi an musafirin ko matafi kana yi karahun nauma qablaha kuma ana kyaman bacci kafin isha wal hadisa ba'daha da hira bayan sa sai mai shari'a a kan suna yana tafiya ya zai bace wa ma za ka ba wani abu ne bai da isa aka hana baccin nan illa li annan nauma sai dai saboda bacci kabala ha jari'a ila tafwitiha da baccin nan bai da kan gudu in ya kashi lula da kai in ka ji labarin ya sallar isha'i والسمر بعدها ذريعة هنيتي إلى تفويت قيام الليل شيء قيام الليل هذا كان أنا دامة كان da wuri. Amma أما كبري dare شيء شيء أبي شيء أنا كنت wannan ƙarshen a daidai kiran sallan farko ta shekara ta tashi ka ga hudu ta yi an gama wannan me za ko nazari kake da shi a ranar wa za lokacin ya ƙare, amma mun riga mun ɗora kai canza tarbiyyar na namu kawai ya mutu zai yi da kuna tambaya ta ni ma dai tambayan ku nake yanzu a samu a ce ana kan masallar isha na kuma mutum zai samu cikakken bacci kuma lokacin da aka gama sallar isha mutum bai da amfani tun da ka riga kan kaje ka je ma duk abin da kake katulan makatulan kake Hmm? mun bacci kenan sai ba kai bacci mu sai baka huta ba rabi da rabi kwakwalwar ta da kushe ta gaji ga hikima malam maslaha ne ka kwantar da bacci inda ka kasa ba ka ware ai kai kake koya kan sai za ka koya kan kawai daga inda kai ɗaya biyu a nan kula kai wuce ko kabar cin abinci baka ji wasai bayan nan kana dan ci jikin kai dan nan zaka ne wuri kafa hmm? a ku dama ku kuna da yara yara ko wannan ku yi kai Allah zai ba da lada da yawa ya mu lalle dole dole su ne da yaran nan da ake koya musu ai masu wannan wayo suna da ba wayo ba su cuci kowa ba amma suna da dabara nasu ya fi amfa, yaran nan da ɗauka yaro ya kai goma kana ba shi ne. to a ƙarshen ta lokacin da za ka kasa ma sallan ka tsofa su za su ji da yin sallan abin da suka yi za dinga ba yau musifa baki kike ka horar da yaro ka ga ya bari ka horar da mutum ka ci wahala a kan sa ka tsinci ya tafi kasuwa kuma da je ya jube can gaba daya an da ko inda suke bai kamata su kasuwa ba da suna da kwakwalwa hmm? kan za ka ga irin wani ake suka ai ba ce ce ku su kasuwa za ka ce kai kuma ka gama ka ce ka tafi kiwo sai dai ka koma ka kiwon shanu ka koma kiwon mutane kawai yanzu ka canza sana'a ko sun ce maka to to wallahi ka kori shanu ka ji na bar mu ka zo ka tara sun sayar kila hankalin ka zai tashi ya o oh, ba komi Allah mai da min da wasu shanu yanzu littafai ne shanu na sun suka sayar suka baka kudin dama ka wuce kano littafan da kake nema ka faya ka faya wasu fotokofi ka yi fotokofi ka jirge habaye yanzu aka fara Allah zai bada abin da za shi Na'am. wani lokaci za ka ta a duniyar ta rike wuri mai muhimmanci wanda mutane da yawa suna da yawa kafin rasa wanda za su iya kai da wani kana kuma so ka da wani irin da dan kana wani da daga nan kuma ka rasa irin A'a, ka riƙe shi kana nan an yi dabara ake, kana yi kana so talewa, kana yi kana so talewa, ai abun jirika ike da kansa. Kana da ‘yan ɗalibai kaɗan. sun tana da 'yan ɗalibai kaɗan suna ƙaruwa suna ƙaruwa to ƙarshen sa yanzu wannan ya zo daga gari wannan ya zo daga gombe wannan sun zo daga kano wannan sun zo daga benin wancan ya zo daga benin wancan ya zo daga gari kaza sun zo sun taru da shago shago ma ai wayannan mutane zuwan su ne wahala kuma kana da abun su, har kana da abun su yaushe za ka je kana da shago shago ma amma yanzu babu su kace za ka dawo ka zauna haka ka gaba zai yi sai da zan ji ana nana ta bali ta wa ko har a samu a samu sarji kuma ta kai girma ma sai Ibrahim ne Ibrahim ka koyar da ku Ibrahim ka dai ko har da igalama da shi gumbayin ba dai koma noman riɗi ba muna rabu da riɗin da ba da akwai riɗi a lahira wannan riƙi da ka taje ka je ka dafa shi tsakanin ka da riƙi na abinci to haka ai ba gaba ɗaya ake ɓallewa ba hali yake janyewa yanzu ban gani ba musifan da ke ciki mutum ne ina koyarwa sai da yana koyarwa kuma kasuwa wanda ana jiran ɗan kasuwa ya zo ya kama koyarwa mutum yana koyarwa sai ke ya samu aiki wanda ma'aikacin ne ake jira yi kaya da dawo ba su aiki idan wurin koyarwa shi ake jira yi haka amma ba kai kana koyarwa ba wani kira zai ke maka kaya ma fa kana kokari sai yanzu ai kaga wannan yaro ne kai ya kamata ka yi tanadi nan gaba za ka yi aure nan gaba za ka ga miliyan biyu ka dinga zuwa kana sayarwa kaya kana yasa sayarwa ka ji daɗin koyarwa na fi shekaru to duk sun bar abin nan ne. ba ya karfi ya koma cuwa-cuwa cuwa-cuwa ne saboda ana fa wai ka haɗa kai ga kuɗi ga ilimi ƙarya da gaiwa kullai da ke da in ka koma neman kuɗin kafin ka zama mai kuɗin nake ne in ka dawo nan karatun ƙarya ne a cikin kana da kuɗi kana karatu ƙarya ne kai dai sai dai ka gaya wasu can wani jahilai ka je kai musu barazana ga kuɗi ga karatu wala da kai wa amma wanda duk ilimi ya san ƙarya ka ci ba ka da karatu barazana ce kawai ka dai su da abin da ce kana barazana wa yi amma madarar karatu ba ka da shi wata formula da suka fitar da ita ni ban ma san ta ba na ji yan naija suka zanen da ita suka ce duk mutumin da bai karan bai iya karanta littafi daga bango zuwa bango jahili Ka za ka iya ɗaukar risala ka karanta ta daga bango zuwa bango ba ba ka taɓa yi ba ai baka karanta ta ba da kanka daga bango zuwa bango baka ɗauki irshadu sale ka karanta shi daga bango zuwa bango kai ba malami duk kwalin da ka shiga da shi ba malami addini ne kai ba ajiya shi ne kai ka ɗauko alarin nan ka bi shi kalma da kalma mutane malam sun ce wannan littafi ba fa musulunci a cikin ko menene ne amma amma ba wai littafi ne da ji ga wata karanta ba to to kaga irin wannan hmm? wani ne yi hudu ba liman ne yi hudu ba ya tsakko mukaddiman ahalari da ya hudu ba ya gashi wannan maganganu ya ɗebo su ne a ahalari kada su ga ya yi hujja da ahalari Ya ɗauka wani littafin ciki sakanin haka kuma wannan littafin akwai kura a cikinsu ko daga nan kan nan ne gadan da dan ki ya da koyi guduwar hmm? shi shi dai abin da za a ƙara maka ko masallacin halu suna an wuce fa'in da tsammani yanzu in kana sa kai karta sai ka koma wurin indiya amma namu ahlus sunna wanda ya zauna mai sunan Alisuna sunna ya zauna ya koyar da kai littafi daga bango zuwa bango to sai na dai kai kafari وكان يكره النوم نايشه والحديث بعدها وما ذاك إلا لأن النوم قبلها ذريعة إلى تفويتها والتمر بعدها جريئة إلى تفويت قيام الليل فإن عرضه مصلحة وراجها إن متمصلحة تجدت ميرين جيجيها كالثمر العلم لا إدريسي قال قال لو ثمر في العلمي da yaran nan idan ba a tsaya musu ba usulogin nan da kuka ɗauka gaskiya ya dace a ce al'umma mu ɗauki usulogin mutanen nan Allah ya mana dole su burge ka gurgudu ko da yake kada in yabe su a gaban su ke to mu hauka mu ce mu ma mun bari duk inda za ka gan su suna ta da yasa me ya wannan je wannan je ba je ba ika ba in ma za ka zo sai sai ita yin rubutu suna zawo sai awa guda yana rubutu da an ce waye zai asami zaga idan su ne suke yin asami mutanen mu ko kullum in kaga wanda za a fito da su goje ba sai asami ba wala mutanen mu ina zaton habbo ko a arabiya ce kadai ba habbo ko bidiyar rubutu ka samrin fil ilmi wa masalihil muslimina wannan lan yuqra kuma ai wannan ba zai zama kullum kullum ba hmm. hira ala zai hira na ce ma الوجه الثالث والخمسون أنها أنه نهى النساء أنهنا ومات إذا صلينا مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال kaga wannan ya nuna tun ana sallah ana sallah da mata shi annabin ne ya hana wa mata a in sun yi sallah kama a rijali kasu daga a bayan me yake da suna yarfana rukusa su daga kawunan su kula da rijali idan liman ya kabbara sai maza sun za su ba da gam maza su yi kabbara sannan mata su kabbara su tashi mamakin da za ka yi da akwai diski ba irin yau ne ba da ka ga mutum za ka kai masa ya ba jiki ika ba jiki shi ko da bai taimako ba amma ah, an so so so so so amma ba zai yi amma wancan lokaci ana jira ne annabi ya faɗi kada maza mata su ɗaga kafin maza lalle ne in kuka liman ya ɗaga su ba da wani ɗan rasa da maza za su ɗaga sai dai limamin ba irin mai Allah akbar ba ya kallon kowa bai da hankali gabansa kawai ke gabansa wanda sallan da mai ita kawai ke kallo kawai na yi mutum bai dula bai lura da mura mura'atin yan baya zai ruga ko oh, rugo oh, ko rugo oh. ko ko su bi shi ko kasu bi shi ko su ƙarfinsa ko kasu ƙarfinsa ko ainihin abin ce da shi kawai kan kashe ne sai da ka gana bukatan dole sai ka tabbatar da maza sun ɗaga a ƙwallon ka kaji mata ma yanzu sannan ka sake komawa wannan duka maslaha ne kabilar rijali li Allah ya kuna zari'a kada zama wata hanya min hunna ila ru'yati auratir rijali min wara'il uzuri ta bayan gautu. wanda lokacin doki ba kaya in kuma wanda lokacin aka yi addini su wa'annan marasa kayan su suka mallaki duniya su suka durkusar da gwamnatin rawan kafa su suka durkusar da gwamnatin faris a kafa a lokacin da suka je lokacin da suka je suka shiga aka tura wakilai suna magana Eh, da sarkin su da jiradu ya ce ce wannan abu mai kuke yi da shi shi yanzu kai wannan da wannan za ka yi fada sojojin su sai su karfi ta abu na suna wasan da jina sai yanka shi ka yi gudu ya ce eh, wayo wayo kashi sai daga ce ce haba wannan ko in na jan mashin fa kibiyoyin su zabba zabba me yake da suna eh, bakansu haba malam da aka yi aran gama sai shi mutum dubu ka uku sun mutum dubu talatin ne ko suka hau na dubu ɗari biyu da wani abu suka karɓi gari suka shirya wani faɗan na rugunta suka zo da giwaye nan take suka koyi faɗa da giwa sai a yi ga yadda ake amfani aka duba aka nemi gwanaye farko aka shiga ciki sai ka kashe mutane aka duba aka ji masu lobi sai sayan ɗin giwa a sa ƙarfe a wuta dama wurin wutan ga aka gata lokacin da ta matsa kuta haba ta fara masa hanci wannan irin sa kira dole kaga in ta jiya ta je ta haka ta koma ta dinga kashe su duk wanda ta samu hanya ta make shi ta yi gudu ta yi nan zafi ta yi nan tana ta tattaka su tana ta danke su abubuwa juya musu ta gudu ta tsallama ruwa ta yi wannan kaza da fasa za ta yi kaza ba wannan kaza ɗin za ka labu mai zai haifar sannan da kawai ake a kashe ta amma sara da takobi bai wa giwa komai har bincike bai wa giwa komai sannan fa aka samu gwanayen harbi Na harba nan sai musu ne wanda ba sa kuskure na kau aka samu idan su aka wa gari aka ce musu to yanzu abin da za ku karba ido kuma da ke ido suka shiga kuwa haba kafin a jima yanki ji ki ta shiga idon biyu a saboda aliyayi da ka suka kwace giyowoki ba shi ne wani kusa na zaune a madina ba sai ga wani dabba giwa babu giwa a yankin laraba ana zaune ana karatu a kan mutane ga wuce na ga sojoji sun zo da giwa kofar masallaci suka rubuta gudu me wannan shi ma Allah ne yi shi haka ce eh, ya hayar laifi shi ma ka ce ka kalla babu giwa ya garin ku ji maliku ina zaune a kan shi bai tashi sai ce ba na zo kallon giwa ne ba kallon ka na zo ba kallon giwa na zo yi ba ban zo kallon kowa ba zai ki ya daga inda yau ce a maliku ya yallai ce ba shi mai motsa ba wanda ya rubuta motsa rawin motsa wanda aka sa amfani da ta afirka ta yanzu afirka kusan ma duniya ta fi yawa

an malam ka kalle yana da zama eh, kuma ta fi tasiri a karatun da zuwa ai malam ka ba wannan baya cikin su baya cikin su wannan yan na akwai akwai akwai su cikin bamba nan dan shi na aure da yake karatun nan sai ko misali magana lokacin da aka yi magana cewar wai da addu'a sai zai ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta kana magana sai su ce maka ai wannan bid'a a yin du'a mafaki ya ɗauko nan wurin da shi ikima na suje sai bukari ya kawo du'a du'a'o'in ya kawo ga yadda ake ya kawo ah, Allahumma da lana min khashyatik kama tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik ko sai ga wasu sun taro Abuja yanzu ba addu'a to shi kenan sai gudanar ka kuma suka samu wasu mahaukata a masallaci don suka je suka rubuta a jaridan wannan da dalilin da na soke jaridan ayyan cikin abubuwan da nake da dama kai ah, muna zaune da ku ya da ra'ayi da ba ra'ayi mu ba to a bakka